بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي على عباده بالأموال والأولاد وجعل ذلك فتنة لعباده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى الهدى والرشاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروا نعمة الله عليكم بهؤلاء الأولاد الذين جعلهم الله فتنة لكم فإما قرة عين في الدنيا والآخرة وإما حسرة وندامة ونكاد ألا وإن من شكر نعمة الله عليكم فيهم أن تقوموا بما أوجب الله عليكم من رعايتهم وتأديبهم بأحسن الأخلاق قال الله تعالى في مهكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أيها المؤمنون قو أهليكم من النار بفتح أبواب الخير لهم وتوجيههم إليها وتشجيئهم عليها بينوا لهم حق الله وبينوا لهم منافعه ومروهم به وبينوا لهم الباطل ومضارهم وحذروهم فإنكم رؤاة عليهم وكل راء مسؤول عن رئيته فمن قام بحسن رعايته فيهم أفلح ونجا ومن فرط في رعايته فيهم خسر وهلك ولتسألن يومئذ عن النعيم عرفوهم أصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعرفوهم القدر خيره وشره ألزموهم بأركان الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام أيها المسلمون جالسوا أولادكم وكلوا معهم قال عليه الصلاة والسلام للغلام كان يأكل معه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وانظروا إلى أصدقائهم وزملائهم ومروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها إذا بلغوا أشرا علموهم كيف يتطهرون وكيف يصلون وماذا يقولون في صلاتهم وماذا يفعلون وماذا يجتنبون يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيروا أولادكم إخوانكم وضيوا لهم قيمتهم ومنزلتهم ويروا لهم تكريمتهم لهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب الحسن وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ساعد ولده على بره حيث قال في حديثه الشريف رحم الله والدا أعان ولده على بره بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تبارك الذي أنعم وزجل وأعطى وأكثر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وصلاة الله وسلامه المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحباب إن قلوب الأطفال كورقة بيضاء بالله عليكم لا تسودوها ولا تفسدوها ولا تلوثوها لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يدعى الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يا عباد الله اذكروا نعمة الله عليكم واشكروه عليها يزدكم قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه أليم قدير قد اتفق العلماء على أن من الرجال من هو عقيم لا يلد وكذلك من النساء من لا تلد ولكن طلب الدواء الشرعي جائز يا إخوة الإسلام والإيمان لا تجعلوا في قلوب أطفالكم كرا... لا تجعلوا في في قلوبكم كراهية البنات هذا خطأ وخطر وعدم الرضا بقدر الله عز وجل أما, أما سمعتم قول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لو كنت مفضلا أهدا لفضلت النساء على الرجال ومن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي من كان له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهم كنا له سترا من النار عباد الله كل هذه النصوص لأجل الخطورة في تربيتهم لأن المرأة ولو كانت صغيرة ترى ما لا يراه أبوها ويؤتي لها ويؤتي إليها الشيطان أيها الإخوة هناك أسباب تساهم في تربية الأولاد والأطفال منها اختيار الأم أولا قال عليه الصلاة والسلام خير للأسفو فإن الإرق دساس ومنها إطعام الأولاد من رزق الحلال ومنها بر الأب لوالده لقوله عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناؤكم والولد الصالح هو الذي يدعو لأبيه بعد موته فتنفعه دعوته اللهم أصلح ذريتنا واجعلها طيبة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين وانصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين yan uwa musulmi bayan godiya da Allah da talati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam don mutum sana magana akan wato wajibin uwaye abin da shafi bi ƴaƴansu zuba suna magana kan uwaye su mai da hankali wasu tarbiyyar yau. babu shakka ya uwa musulmi nauyi ne mai girma ka aiki da ya zan ka kula da shi har zuwa lokacin da zai mallaki hankalin shi ba ƙaramin aiki ba ne dole ne ga wanda an mahaifi ya kula da 'ya'yansa 'yan uwa musulmi akwai 'ya'yan da manzan Allah zai alfahari da su akwai waɗanda manzon Allah bai alfahari da su ran tashi alkiyama da yawa daga cikin mutane suna cewa hadisin da annabi sallallahu alaihi yake cewa ku yi aure ku hayyafa domin in alfahari da yawan kuran tashin alkiyama akwai mutanen da manzon Allah bai alfahari da yawan kuran tashin alkiyama yawan su bai da umfani saboda za a kore su daga cikin al'umma ne saboda ne saboda ba su bi sunna ɗaya ya fi yan uwa musulmi ku sani tarbiyyar ya'ya wajibi ne babu shakka ƴan uwa musulmi ƴaƴa ni'ima sannan Allah madaukakin sarki ya sanya su fitina ko su zama wato natsuwa ido duniya da lahira ko kuma su zan nadama da na sani wato da kuma jin zafi akan furata cin kiyama ya ku yan uwa musulmi daga cikin ni'ima Allah madaukakin sarki wato daga cikin godiya akan ni'ima Allah madaukakin sarki shine tsayuwa ga tarbiyyar yaran na daga wato ba su tarbiyya ta kwarai da cusa musu halaye na kwarai da ayyuka masu kyawu Allah madaukakin zurke su ya kuma su imani ku kare kawunan ku kare kawunan iyalinku daga shiga wata irin wuta wanda makamashin ne duwatsu da mutane a kanta akwai mala'iku matsara wayan su wa'in mala'iku suna da kaushin hali ga su manya manya sannan kuma ba su za'a Allah madaukakin sarki ga abin da ya umurce su suna aikata abin da aka ba su umarni ya kuma yan uwa masu imani ko kare kawo ne iyalinku ta hanyar buɗe masu kohohin alheri ta hanyar shigar da su da ƙarfafa su akan ayyuka na alheri ku bayyana musu inda gaskiya take da umarninta ku umurce su da binta ku bayyana musu ɓanna da illarta ku tsarafa da su a kanta domin ku makiyaya ne kuma dukkanin ku sai an tarbe ku da kiyon da Allah ya ba ya fi yan uwa musulmi duk wanda yake kyakkyawan kiwo babu shakka ya samu ya kuma ya samu babban duk wanda ya saka ci a cikin tarbiyyar 'ya'yansa. babu shakka ya uwa musulmi ya halaka kuma ya yi ya tabi ya yi hasara Allah ba kusurcin sarki ya ce wallahi za mu tambaye game ni'imar da muka bau da gaskiya akwai tarbiyyar yaya ku sanar da su asalin imani ku sanar da 'ya'yanku imani da Allah ku sanar da su imani da mala'ikunsa ku sanar da 'ya'yanku imani da littattafan Allah ku sanar da su imani da manzannin Allah ku sanar da su imani da ran tashin alƙiyama ku sanar da su imani da kaddara mai kyau da wanda ba ta da kyau ku lazimta mu sanin rukunan musulunci shaida ba a bauta ma kowa sai Allah annabi Muhammadu zuwa Allah da tsaida sallah da bar zakka da azumin wata Ramadan da kuma haji ya ku bayan Allah ku zanga zama tare da ƴaƴan ku ci abinci tare da su ku dina ganin halayen da suke suke suke lokacin da su kuke kusa da yaro kun ka sa abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wani yaro wanda yake abolan gidanki manzo Allah ya ci abinci tare da wannan yaro sai ya kai yaro sai bismillah ka ci gaba gare kuma eh, ka ce bismillah ta hannunka na dama kuma ka ci gaba gare ta ku dinga bibin abokan yaran da wato wato abokan su na wa, da abokan su na kwana kuma ku murce su da yin sallah suna yin shekara bakwai ku ba su kashi saboda barin sallah in sun kai shekara goma ku sanar da su yadda suke yin tsarki ku sanar da su yadda suke yin sallah ku faɗa musu me suke faɗa cikin sallah idan an yi sujada me yake faɗa idan an yi rukuni me yake faɗa wurin karatun fatiha a sanar da su da karatun sura ya ku yan uwa musulmi ku sa su miya miyagun halaye da masu da kyau ya ku masu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku nuna ma ƴaƴanku abokan ku wada musu kima su da matsayin ku wada musu wato darajar abokan ku ta da annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi yace wani mahaifi bai taɓa wa ɗa ne wata kyauta ba wacce kuma kyawawar ta kai ka ba wato kyakkyawar tarbiyya annabi